music ambassador, Baggy. We must articulate, articulate. We must articulate. saja wallahi kun yi fele kun yi fele ku zo ku kwashe kayan ku ku kayan ku ku kayan ku inda kun yi fele eh. ku zo ku kwashe kayan ku kun yi fele ku zo ku kwashe kayan ku kun yi fele eh. ku zo ku kwashe kayan ku kun ku ah. kayan ku neja oh, oh, kun yi fele zo ku kwashe kayan ku ku zo ku kwashe kayan ku layi kun ishe mu ku zo ku kwashe kayan ku kun zo ku ku ga ta ga yunwa ku zo ku kwashe kayan ku sun yi fene ah. ku zo ku kwashe kayan ku Twentitwenty-three, sai mama atiku sun yi fene ku eh. zo ku kwashe kayan ku Twentitwenty-three, sai baba atiku sun yi fene ku eh. zo ku kwashe kayan ku baba atiku karbi mulki najeriya sun yi fene ku ah. zo ku kwashe kayan ku Baba Atiku karbi mulki Najeriya. rakin Adamawa karbi mulki Najeriya. Sun yi fele, ku zo ku kwashe Atiku yanko ku mulki Najeriya. Baba Atiku talakawa na bayan ka. Sabatiku na bayanka ka. Sun yi Sabatiku cece mu a hannunsu. Sun yi e. Za mu zabe ka, kwace mu a Sun yi e. Sun saci kuɗi suna ci da 'ya'yansu. Sun yi fele, e. zo ku kwashe

Fulani na Naija gugu da kunnuwanku. Sun ku Amma ba ah, babu shakka dukkan godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya mana ni'imomi ni'imomin da ba su kirguwa ba su ƙidaddaguwa yana faɗa a muhkami tanzili wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk yadda kuka yi ƙoƙarin ƙididdige imomin Allah a kanku ba za ku iya da su babu shakka wannan tallafi da aka ƙaddamar a yau dai daga cikin tsare-tsare ne na gwamnatin tarayya haɗin gwiwa da gwamnatin jiha ganin cewa an rage ma al'umma wato raɗaɗi da ake ciki na yanayin tsadar rayuwa a wannan ƙasa najeriya shi yasa gwamnatoci suka wato da ƙufa wajen ganin cewa sun yi tanadi wanda zai sa al'umma su samu sauƙi a wato hali na rayuwa na yau da gobe shi yasa a kwanakin baya an gabatar da tallafi irin wannan na kayan abinci kuma yau aka sake gabatar da irin wannan tallafi na kayan abinci da kuma haɗi da abin da ya shafi kayan gini kwano da siminti da kusa da kuma abin da ya shafi wato kayan amfani na mata tun daga katifa da abin rufa da kuma sutura ta sawa wannan duka tsare-tsare ne da gwamnati take yi ganin cewa mutane sun dan samu sauƙin rayuwa da wannan mai girma gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal ya umarci mataimakinsa a irin wannan rana cewa a a gabatar da wannan tallafi ga al'ummar garin gusau wanda da su ne aka buɗe kuma wannan tallafi za a kai shi ƙananan hukumomi guda tara waɗanda ke fama da matsala tsaro a wannan jiha a gusau local government ita ɗai tana da kaya kusan wato kaso uku kayan da suka kunshi wato masara keji goma tana da wato buhu ɗari biyar masara wato wake kuma shi ma keji goma buhu ɗari biyar sannan kuma shinkafa keji goma buhu ɗari biyar wanda sauran ƙananan hukumomi suna da buhu ɗari biyu da hamsin hamsin wanda kuma a ɓangaren katifa da tabarma da sauransu duka ita wasu lokar gama saboda yawanta na ta adadi ya fi yawa sauran kuma suna da rabin abin da guso take da shi wannan shi ne aka kaddamar a yau kuma sauran ƙananan hukumomi a gobe ne za a ba da dama kowa ya zo ya kwashi kayansa ya kai ƙaramin hukumar mulkinsa ya gabatar da irin wannan tsari wanda aka gabatar a yau wannan shi kasancewar ka kai ne idan gwamnati kuma nan kamar da ka gani wato kaddamarwa ce aka yi shi yasa wajen kaddamarwa aka zaɓi wasu wato jigajigan gwamnati aka ba su wato wani yanki na daga cikin kayan abinci su kawo mutane da suke kusa da su wanda suke da bukata ta musamman domin su zo su amfana da wannan tallafi kuma wannan shine tsarin da ka gani wanda muka bayar aka cika kuma aka zo da wannan allocation din wanda muna tantancewa muna bawa duk wanda aka turo daga duk jihar da aka turo shi mu tantance mu tabbatar da shi ne mu ba shi wannan abu domin ya tafi ya amfana kuma mun yi kyakkyawan tsari ganin cewa wani bai ɗauki kayan wani ba wanda a yanzu haka gobe ne mu karamar hukumar mulki ta musu za mu ɗauki kayan mu kuma wannan kaya da aka raba a yau bai cikin kayan musu lokal gama kaya ne aka tanada na daban mai girma gwamna ya ce a tanadiya su domin a ya fara wato rabawa ba su cikin wato kason gusa lokal gama wanda a gobe ne kuma za a yi tsari Eh, ya la'alla yana iya yiwuwa eh, word by word a rarraba kuma shugabanni na waɗannan mazabu su tabbatar da cewa an ba su wannan haƙƙi na al'umma su kuma sun isar da shi ga mutanen da ake so abin ya isa gare su wannan shi menene jihar Zamfara kamar yadda ka sani wannan gwamnati al'ummar jihar Zamfara su suka kawo ta suka kauda gwamnatin da ta gabata suka kawo wannan ba don komi ba don su yi ta hakikin maslaha ga jihar su ga al'umma su to wannan abin da nake kira gare su shine da fatata su yi ci gaba da addu'ar da suka yi a da Allah ta'ala ya yarda da ita ya karba ya kawo wannan gwamnati ya ce da waccan domin ta kasa yin abin da ya kamata wannan ya zama cewa ta yi alkhairi mai yawa kuma ta yi tsari wanda duka 'yan jihar zamfara za su yi farin ciki da shi ya zama cewa kowa ya alfahari da wannan gwamnati